الله sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka. Radio Hausa na muryar Jihar Musulunci ta Iran ne ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Shirin nan na ko kun san sai duniyar mu a yau sannan akwai sharhin Najil Balaga wanda shine mu na ƙarshe. Amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. Da farko ga kanunsu, shugaban ƙasar Iran Masud Pezeshkian ya yi kira ga a samar da tattalin arziki tare da shugabancin ƙwararru. shugaba trump na ƙasar amurka ya buƙaci afghanistan ta mayar wa amurka sansanin jiragen sama na begram sannan za ku ji cewa kasashen ingila da kanada da kuma australia sun bayyana amincewarsu da samuwar kasar falastinu yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa tattalin arzikin ƙasar iran nan gaba zai ginu ne a bisa shirin wato ko kuma tsarin bayan bayan karewa man fetur ne inda wato fasahohi da ilimi da kirkire-kirkire da kuma darussan da za a ɗauka daga ƙasashe ƙawayen ƙasar iran a ƙungiyar brics da kuma wato sco ne za su zama abin dogaro tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a daren jiya asabar a wani taro wanda yake magana a kan hanyoyin da iran za ta bi don bunƙasa fasaha da ilimin ƙere-ƙeren ƙasar don samar da ci gaba masu ɗorewa a ƙasar pezeshkian ya ce sosai da da sauri da ke samuwa a duniya a yanzu musamman a yankin tekun farisa sun sanya dabarbaru na ci gaba na, na, na sauyawa da sauri ga ƙasar iran ya ce dole ne iran ta mai da hankali wajen samar da dukiya ta sa ta hanyar samar da kamfanoni waɗanda suke gina wato ayyukansu kan bincike da ilimi mu ɗauko wato ilimin jami'o'inmu mu mai da su a aikace a cikin kamfanoni in ji shi sannan ya ƙara da cewa dole ne wato mu ɗauki ƙwarewan da ƙasashe membobi a ƙungiyoyin brics da kuma sco suke da shi mu yi amfani da su. shugaban ƙasar amurka donald trump ya buƙaci ƙasar afghanistan ta mayar wa ƙasar amurka sansanin sojojin sama na ƙasar wanda ke begram ko kuma dai za ta gaba daɗi kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakarto shugaban yana faɗar haka da farko a shafinsa na zumunta ta social social shugaban ya gabatar da wato ya gargaɗi taliban kan cewa idan wato ta ƙi mayarwa amurka sansanin sojojin bagram to wani abu ba daidai ba zai faru trump ya daɗe yana zargin gwamnatin shugaba biden da ya gada da yin ba daidai ba daga ciki hadda ficewa daga ƙasar afghanistan bayan mamaya na kwanaki wato na shekaru ashirin ba tare da shiri ba amurka ta mamaye ƙasar afghanistan tun shekara ta 2001 zuwa 2022 inda suka kifar da gwamnatin taliban sannan to daga baya shugabannin wato tare da zargin cewa suna ba wa shugabannin alka'ida mafaka sun ci gaba da mamayar ƙasar zuwa shekaru ashirin har zuwa dawowan taliban karo na biyu sannan suka fice da sauri amurkawa sun kashe wa sansanin sojoji na begram kudade masu yawa tare da gina kayakin aiki na zamani da kuma hanyoyin wato titin jiragen sama ma guda biyu masu kyau gwamnatin taliban dai ta ce ba za ta sake amincewa wani ya taka ƙasarsu ba Firaministan ƙasar Birtaniya da takwaransa na ƙasashen Kanada da kuma Australia duk sun bayyana amincewarsu da gwamnatin wato a gwamnatance wato a gwamnatance da samuwar ƙasar Falastinu mai zaman kanta wanda ya nuna sauyi babba a al'amarin diflomasiyya wa'anda suka shafi hamshe ƙasar Isra'il da kuma ƙasar Falastinu. kafin haka dai idan an yi masu wato maganar samar da ƙasar Falasɗinu mai zaman kanta sai su ce sun bar wa al'amarin haramci ƙasar isra'ila kuma falastinawa su fayyace al'amarin tsakanin su sauya matsayin da wa'annan manya-manyan ƙasashen duniya suka yi ya sake buɗe batun samar da ƙasashe biyu wanda kuma zai ƙara tura hamci ƙasar isra'ila zuwa bango don amincewa da samar da ƙasar falasɗinu da kuma buƙatar ta daina kisan kiyashin da take wa al'ummar falasɗinu a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan kafin haka dai falasɗinawa sun bukaci ƙasashen su amince da samuwar ƙasar don wato shine mataki na farko na samuwar ƙasar falasɗinu zuwa yanzu dai kasashen duniya kimanin da arba'in ne suka amince da samar kasar falastinu sannan kiyar stama firayim minista kasar birtaniya ya yi kira ga amci kasar isra'ila ta bude hanyoyi wa ƙungiyoyin agaji su shigar da abinci zuwa gaza amma gwamnatin kasar canada kuma ta bayyana cewa gwamnatin kasar isra'ila mai ci tana aiki ga dangadan don ganin ba a ba za a wato taɓa samar da ƙasar falastinu mai zaman kanta ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jihar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ƙasashen pakistan da iran suna shirin faɗaɗa dangantakar tattalin arzikin da ke tsakaninsu wato daga cinikin dala amurka biliyon uku a kowace shekara zuwa dala amurka biliyon goma labarin ya kara da cewa kasashen biyu sun amince da cewa halin da harkokin tattalin arziki tsakanin kasashen biyu yake a yanzu ba gaskiya ba ne tunda akwai ɓangarori da dama da ba su taɓo ba ko kuma ba su yi maganarsu ba kwamitin ya bayyana cewa akwai wato kwamitin harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu ya bayyana cewa akwai al'amura na kasuwanci masu muhimmanci wanda ɓangarorin biyu ba su taɓo su ba kuma ya kamata su taɓo su don wato wannan dangantakan ya ƙara ƙarmi. Minista harkokin wajen Falastino Vesen Shahin ta gode wa ƙasashen duniya da suka amince da samuwar ƙasar Falastino mai zaman kanta ta ce ya zuwa yanzu dai wannan ƙasashe sun taimaka kuma tana kira zuwa ga sauran ƙasashen duniya da su bi sawunsu tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shahin tana faɗar haka a taron 'yan jarida da ta kira a yau lahadi a birnin ramallah da aka mamaye a yamma da kogin jordan sannan ta ƙara da cewa ya zuwa yanzu dai ƙasashe da dama sun bayyana amincewarsu da ƙasar Falasinu. kuma saƙo ne mai kyau ga falasɗinawa kuma banda haka wannan saƙonnin fata ne na samuwar ƙasar falasɗinu nan gaba to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san akwai kuma duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shi ne wato sharhin Najil Balaga da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. Bismillah ar rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan mu zai magana dangane da shirin kasashen yamma na sake dorawa jumhuriyar musulunci ta iran takunkuma tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya a kanta kafin yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 wanda ni tahir amin zan karanta da farko tun bayan kafa jumhuriyar musulunci ta iran shekaru fiye da 45 da suka gabata kasashen yamma musamman amurka suka shiga rigima da kasar iran na farko saboda abin da ta rasa daga iran a zamanin sha a wawurar arzikin kasar da kuma wato bautar da mutanen kasar wanda ya karanta tarihin kasar iran a zamanin sarakunan pahlawi wato zai san irin gwagwarmayar da mutanen kasar suka yi da turawa musamman kasar ingila kan cutar da kasar ko kuma dai mutanen kasar da suka yi kuma suke ta yi har zuwa lokacin samun nasarar junjo hali musulunci a kasar shekarar 1979 da haka tun lokacin ne dai manya-manyan kasashen yamma suka fara dora wa juruwar musulunci ta iran takunkuma tattalin arziki daban-daban don hana ta ci gaba da kuma kawo ƙarshen ta takunkuma tattalin arzikin da mafi muni wanda waɗannan kasashen yamma suka dora wa ƙasar sun hada da hana ta sayar da ɗanyen man fetur na ƙasar da kuma takunkuman banki don hana ta cinikayya da ƙasashen duniya kuma tun lokacin ne da ƙasar iran take fama da wa'annan takunkuman tattalin arziki kuma take neman kauce masu da kuma budewa kanta wasu hanyoyin samun kudade da kuma tafiyar da harkar kasuwanci da wasu kasashen duniya amma daga baya dai kasashen sun fahimci cewa takunkuman tattalin arziki mafi muni da suka ɗora jumhuriyar masunci ta iran duk da cewa sun yi tasiri akan mutanen ƙasar amma kuma ba su hana ta ci gaba a cikin al'amura da dama a cikin ƙasar ba musamman a ɓangaren da ya shafi ilimi da kuma da kuma makaman kare kai wannan abu ya fi tsorata su da jumhuriyar musulunci ta iran a ɓangaren ilimi kuma kwarewata da kuma ilimin fasahar makamashin nukiliya wanda take da shi ya kai ga ta kama kafa ko kuma ta wuce wasu kasashen yamma a fannonin ilimin fasahar nukiliya da kuma kawo ci gaba a cikin jamhuriyar musulunci ta iran saboda idan sun barta za ta kwace masu mutane a duniya nan gaba za ta kai matsayin da ba za su iya da ita ba don idan za ta sami irin ci gaban da ta samu a cikin takunkuman tattalin arziki mafi muni to idan an cire wa'annan takunkuman fa to sai abin da hali ya yi a nan ne suka kawo batun shirin makamashin nukiliya na iran wanda gwamnatin jihohar musulunci ta iran take bunƙasawa na farko iran ta tada cibiyar makamashin nukiliya na samar da magunguna da ke jami'ar tehran sannan ta kammala aikin cibiyar ba da wutar lantarki na bohshar wacce a halin yanzu take ba da wutar lantarki mai karfin megawatt dubu guda da kuma cibiyar bincike na fasahar nukiliya ta isfahan da natans da kuma fordo wa'anda su sabbi ne aka gina su suke kuma samar da ci gaba mai yawa a kowace shekara a ɓangarorin ilimi da rayuwa banda wannan akwai fasahar nano ɓangaren ilimin likitanci sannan sun samar da kashi fiye da 90 cikin ɗari na magungunan da suke bukata a cikin gida sannan fiye da kashi 90 cikin ɗari na mutanen ƙasar iran sun iya rubutu da karatu wanda ya nuna cewa ta wuce wasu manya-manyan kasashen duniya a cikin wasu daga cikin wannan fannonin ilimi amma sun matsa mata lamba sai da ta kulle yarjejeniya ta musamman kan shirinta na makamashi nukiliya wanda aka fi saninta da jcpoa a shekara ta 2015 a lokacin da obama yake shugabancin ƙasar amurka jcpoa wacce aka kulla ta tare da kasashe biyar a hada da ɗaya wato amurka birtaniya da faransa haɗe da china da rasha da kuma jamus su suka sanya mata hannu daga baya majalisar ɗinkin duniya ta kafa ƙuduri don goya mata baya wannan ya ba iran damar sarrafa makamashin nukiliya tare da kula na hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea jcpoa dai ta fara aiki a shekara ta 2015 amma sai sabon shugaban ƙasar amurka wato donald trump ya fice daga ita a shekara ta 2018 sannan ƙasashen turai suka ƙi aiwatar da alƙawalin da suka ɗauka a cikin yarjejeniyar ta jcpoa bayan haka trump ya sake dawowa karo na biyu ya ce sai iran ta dakatar da ta ce makamashin uranium kwata-kwata ko kuma a yaƙe ta iran ta yadda ta tattauna da amurka akan al'amarin amma sai hamdin kasar isra'ila da kuma amurka suka farwa kasar iran da yaƙi suka yi ƙoƙarin lalata wa'annan cibiyoyi na makamashin nukiliya musamman na isfahan natanz da kuma fordo kamar da suka faɗa su lalata cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar guda uku amma suka kasa yin hakan sannan ne kasashen turai suka ce aito takunkuman tattalin arzikin da aka ɗauke wa jumhuriyar musulunci ta iran saboda yarjejeniyar jcpoa za su sake dawo da su a nan ne jumhuriyar musulunci ta iran ta ce idan sun maida takunkuman tattalin arziki to ita ma za ta dakatar da aiki da hukumar iaea e mai kula da shirinta na makamashin nukiliya daga ranar da suka dawo da wa'annan takunkuman wato a ranar 28 ga watan satumba da muke ciki shugaban ƙasar iran dai masud pezeshkian ya ce iran ba za ta taɓa miƙa kai ga bukatun ƙasashen turai da kuma amurka ba sannan dr alarijani sakataren majalisar koli ta ƙasar iran ya ce idan sun maida wa'annan takunkuman to iran za ta fice daga hukumar iaea e mai kula da al'amuran nukiliya na ƙasar iran sai kuma mu ga yadda za su tabbatar da wa'annan takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yau Lahadi 21 ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1447 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 116 da suka gabata a ranar irin ta yau 21 ga watan Satumba na shekara ta 1409 aka haifi Dr. Kwame Nkrumah shugaban kasar Ghana na farko wanda ya jagoranci mutanen kasar zuwa ga samun yancin kai daga hannun turawan mulkin mallaka na Birtaniya. Dr. Kwame Nkrumah ya kafa jam'iyyar Ghana National Party sannan kuma a shekara ta 1951 ya zama firaministan kasar ghana na farko bayan zaben gama gari wanda aka gudanar a kasar da haka kuma ya ci gaba da gwagwarmaya da turawan ingila har sai da kasar ghana ta samu yancin kanta a shekara ta 1957 a lokacin mulkinsa sojin kasar ta ghana dai sun yi yunkurin yi masa juyin mulki a lokuta daban-daban amma ba su samu nasarar yin hakan ba sai da a shekara ta 1966 a lokacin da joseph ankara ya jagoranci juyin mulki wanda ya fara da gwamnatin kwame nkurma a lokacin da yake ziyara a kasar china lokacin da suka samu nasarar kawo ƙarshen gwamnatinsa nkurma ya taimaka wajen kafa ƙungiyar ƙasashen 'yan mu ta non-aligned movement sannan kuma ya taimaka matuka da kuma ba da gudunmawa wajen kafa ƙungiyar ƙasashen afirka ta oeu wadda ta zama tare afirka daga bisani wato au kwamin kurma ya rasu a shekarar ta 1972 a kasar romania masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan satumban shekara ta 1994 majalisar dokokin kasar faransa ta kafa dokar hana mata 'yan makaranta sanya hijabin musulunci a makarantu faransa ta kafa wannan dokan ne duk da cewa dai hakan ya yi hannun riga da abin da yake rubuce a cikin kundin tsarin mulkin kasar wanda bai kowa da kowa dama a kasar ya aikata addinin sa daidai da fahimtarsa ba tare da wani yana da haƙƙin hana shi ba matukar dai ba zai cutar da jama'a ba amma duk da haka an ƙara faɗaɗa wannan doka wadda ta saba wa kundin tsarin mulkin kasar ta faransa inda ta haɗa har da kasuwanni da kuma wurare na taro jama'a. masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau saddam hussein tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar iraki ya kaddamar da yaki akan kasar iran saddam ya fara kai hare-hare ne akan garuruwa daban-daban da kuma kauyuka da ke kan iyakar iran da iraki a lokacin sannan kuma ya kashe ɗaruruwan mata da ƙananan yara a cikin waɗannan garuruwa kafin daga bisani kuma ya fara harba manyan makamai zuwa cikin manyan birane saddam hussein ya fara kaddamar da hari akan kasar iran ne bayan samun tabbaci da kasashen turai musamman ma dai amurka da sauran kasashe masu mara masa baya a lokacin akan cewa zai samu cikakken goyon bayan su da taimakon su na makamai da kuma kuɗaɗe da kuma goyon baya na siyasa sai kuma kasashen turai suka bashi shi dukkanin abin da yake bukata domin share kasar iran kamar yadda kuma wasu kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya suka wa saddam hussein din taimako makudan kuɗaɗe da kuma kayayyakin aiki sannan kuma ya samu biliyan daloli daga masarautu na saudiya da kuma kuwait a matsayin gudunmarsu duk da cewa dai lamarin ya faru ne a shekara ɗaya bayan juyin juhalin musulunci da aka yi a kasar iran amma da karen kare juyin juhali na kasar iran ɗin sun kwashe tsawon shekaru takwas a jere suna fafatawa da sojin saddam hussein da ƙarshe dai an kawo ƙarshen wannan yaƙi bayan da majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin hudu da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan satumban shekara ta 1991 armenia ta samu yancin kanta daga tsohuwar tarayyar soviet kuma wannan rana tana a matsayin ranar kasa a kasa armenia ƙasar ta armenia ta kasance wurin da ke fama da rikice-rikice a tsakanin gwamnatocin iran da daular usmaniya na tsawon shekaru aro-aro har zuwa lokacin da ta ayyana yancin kai a shekara ta 1918 bayan juyin juhalin gurguzu da ya auku a tarayyar soviet amma wannan yanci bai daɗe ba sai kuma kasar armenia ta koma karkashin tarayyar soviet bayan shekaru biyu armenia tana da daga cikin jamhuri na tarayyar soviet har zuwa farkon abubuwan da suka faru a shekara ta 1980 to sai dai kuma a farkon shekarun 1990 sama da kashi 90 cikin 100 na al'ummar kasar ne sa ka da kuri'ar neman 'yancin kasar su da kuma ficewa daga cikin tarayyar soviet da haka ranar 21 ga watan satumban shekara ta 1991 aka ayyana 'yancin kai a ƙasar armenia wannan kasa dai tana cikin yammacin asiya sannan kuma tana yankin caucasus wanda kuma take da faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu talatin kuma tana iyaka da kasashen iran azerbaijan turkiya da kuma georgia al'ummar ƙasar armenia yawansu ya kai miliyan uku da rabi sannan kuma yawancinsu mabiya addinin kirista ne kuma suna magana ne da yaren armenia babban birnin ƙasar dai shine yaraban sannan kuma kudinsu shine drum kuma manyan garuruwan ƙasar dai su ne bandazor da kuma guimari tsarin siyasa a ƙasar armenia dai shine tsari na jamhuriya mai jam'iyyu da yawa da kuma majalisar dokoki bayan an yi yancin kai a jamhuriyar ta armenia ban ga daga tarayyar soviet armenia ta yi da awar mallakar yankin karabakh wanda kuma hakan ya haifar da rashin fahimtar juna da yaƙi mai tsanani tsakaninta da azerbaijan wannan yakin dai ya sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu talatin da biyar sannan kuma ya kai ga yarjejeniya ta zagaita buɗe wuta a ƙarshe dai bayan shekaru 30 yankin karabakh ya koma ƙarƙashin ikon jamhuriyar azerbaijan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. mu da sake saduwa a cikin shirin mu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wa'anda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani. Sannan da ƙarshe mu ji ra'ayin masana gwargwadon lokacin da muke da shi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da taron kasashen musulmi ta kungiyar oic na gaggawa wanda aka gudanar a birnin doha na kasar qatar a ranar litinin da ta gabata da jawabin bayan taro har ila yau da matsayin jamhuriyar musulunci ta iran dangane da jawabin bayan taron wanda ni tahir amin zan karanta a ranar litinin 15 ga watan satumban da muke ciki ne dai ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic ta gudanar da taron gaggawa a birnin doha na ƙasar qatar don tattauna dangane da hare-haren da hamshe ƙasar isra'ila ta kai a kan shugabannin ƙungiyar hamas a birnin doha na ƙasar ta qatar a daidai lokacin da suke tattauna wata shawara ta tsagaita budewa juna wuta a gaza inda suka kashe mutane biyar amma ba su sami damar kashe shugabannin ƙungiyar ta hamas ba waɗannan hare-hare dai suna zuwa ne a daidai lokacin da benjamin netanyahu firaministan amurka ƙasar isra'ila yake ba da sanarwar cewa a shirye yake ya kafa abin da ya kira isra'ila babba wanda ya hada da ƙasashen lebanon syria masar iraki saudiya da kuma wasu daga cikin ƙasashen laraba na yankin tekun farisa a taron na doha dai mafi yawan shugabannin ƙasashen ƙungiyar sun halarci taron sun kuma gabatar da jawabai sai dai sun sami bambance-bambance a ra'ayin yadda za su wa lamarin don haka bayan taron an fitar da jawabin bayan taro wanda ya tattauna saɓanin da ƙasashen suka samu a lokacin taron don haka ne a ranar talata da ta gabata gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana wasu abubuwa wa'anda ta amince da su ba a jawabin bayan taro na musamman na kungiyar kasashen musulmi ta oic a birnin doha na ƙasar qatar a ranar litinin sannan ta ƙara tabbatar da goyon bayanta ga gwagwarmayar da falasinawa suke yi da hamfi ƙasar isra'ila don ƙwatar ƙasarsu da ta mamaye a cikin wani bayanin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta fitar a ranar laraba jamhuriyar musulunci ta iran tana kara jaddada goyon bayanta ga al'ummar falastino kuma tana kara jaddada yin allah wade da kisan kiyashin da amcin isra'ila take kaiwa a kan gaza da kuma sauran yankunan falastinawa da ta mamaye kuma tana gode wa mutanen kasar iran dangane da goyon bayan da suke bawa falastinawa a gwagwarmayan da suke yi na tsawon shekaru kimanin hamsin da suka gabata dangane da shawarorin da aka gabatar a taron kungiyar oic na doha kuma iran tana godiya ga kasashen musulmi da wa'anda ba musulmi ba wa'anda suka gabatar da shawarwari don warware rikicin falasɗinawa da amshi kasar isra'ila daga ciki hadda new york declaration ko kuma shelan birnin new york ta samar da kasashe biyu wanda kasashen saudiya da faransa suke jagoranta amma jimhuriyar musulunci ta iran tana ganin kafa kasashe biyu ba zai iya warware rikicin ba saboda da farko tana ganin gudanar da zaben raba gardama a kasar wanda zai hada da dukkanin falastinawa a ko'ina suke a ciki da wajen ƙasar falastino don su zaɓa wa kansu irin tsarin gwamnati da suke so su tafiyar da shi a tsarin demokuraɗiyya iran tana ganin samar da ƙasar falastinu a dukkan faɗin ƙasar ce take da dukkan birnin kudus a matsayin babban birninta ita ce mafita cikakken bayanin wannan al'amura suna cikin bayanai wanda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta bayyana kamar haka jamhuriyar musulunci ta iran tana ganin samar da mafita ga rikicin falastinawa da kuma yahudawan sayoniya 'yan mamaya ita ce kafa ƙasar falastinu mai faɗi daga tekun mediterranean zuwa kogin jordan kuma su bi tsarin demokradiyya inda falastinawa waɗanda suke cikin ƙasarsu da kuma waɗanda suke wajen ƙasar za su haɗu su zaɓi irin tsarin da suke ganin ya dace da ƙasarsu jimhuriyar musulunci ta iran bata amince da samuwar hamji kasar isra'ila a matsayin kasa akan kasar falastinu da ta mamaye ba don haka a bayanin da jimhuriyar musulunci ta iran ta fitar bayan bayanin bayan taro na kungiyar oic da farko tana mutunta jawabin bayan taron da kasashen larabawa da kuma musulmi suka fitar bayan tattaunawa kan batun hare-haren da hamji kasar isra'ila ta kai kan birnin doha na kasar qatar amma tawagar jumhuriyar musulunci ta iran tana son ta yi wannan ƙarin bayani dangane da matsayinta kan wasu al'amura da dama da suka zo cikin jawabin bayan taron da farko dai jumhuriyar musulunci ta iran tana jaddada goyon bayanta ga falasinawa a gwagwarman da suke da kasar isra'ila irin goyon bayan da babu ja da baya a kansa sannan tana ƙara yin allah wadai da hare-haren da hanci kasa isra'ila take kaiwa kan falastinawa da kuma sauran kasashen larabawa a yankin goyon bayan jumhuriyar musulunci ta iran da mutanen kasar iran suke bawa falastinawa ba zai taba rauni ba har zuwa nasara idan allah ya yadda amma duk da haka akwai wasu al'amura wa'anda suka zo cikin wannan jawabin bayan taron wanda bata yadda da su ba ko kuma dai tana da wasu ra'ayi dangane da su daga ciki dangane da hanyar warware rikicin falasɗinawa da wa'anda suka mamaye ƙasarsu ƙasashe da dama sun bayyana ra'ayinsu daga ciki har da new york declaration ko kuma dai aiwatar da shirin ƙasashen biyu hanci ƙasar isra'ila da kuma falasɗinawa masu cin gashin kansu daura da juna da kuma shawarar ƙasashen larabawa dangane da rikicin gabas ta tsakiya da sauransu inda iran tana kara jaddada matsayinta na cewa shirin samar da kasashen biyu ba zai taɓa warware matsalar ba a ra'ayinta hanya tilo wacce ta dace da warware wannan matsalar ita ce wato kafa ƙasar falastinu guda wacce aka kafa ta ta hanyar referendum ko kuma zaɓen raba gardama wacce aka gudanar da ita daga tsarin demokuraɗiyya referendum wacce dukkanin Falasɗinawa na ciki da wajen kasar suka amince da shi don haka tare da wannan ra'ayin kasar Falasɗinu mai babban birni a gabacin birnin kudus kawai na kan iyakan shekarar 1967 ba ra'ayinta ba ne da kuma duk abin da yake dangantaka da wannan tunanin dangane da ra'ayin amincewa da samuwar hamji kasar isra'ila da ya zo a cikin wannan jawabin bayan taro iran bata amince da samuwar wata ƙasa mai suna isra'ila ba har ila ya jumhuriyar musulunci ta iran tana ganin falastinawa suna da haƙƙi kamar dukan ƙasashen duniya masu 'yanci wanda kuma suke ƙaunar zaman lafiya su yi amfani da dukkanin hanyoyi da ya sawwaka a gare su don kwace ƙasarsu daga hannun 'yan mulkin mallaka wanda suka mamaye ta wannan kuwa duk tare da dirar mikiyar da sojojin mamaya suke masu a kowace rana a ƙasar ta falastinu banda haka wajibi ne ga sauran kasashen duniya su tallafa wa falasɗinawa a kan wannan al'amarin hatta bisa dokokin ƙasa da ƙasa hakan ya halatta sai dai duk taimakon da za a ba wa falasɗinawa to dole ne ya zama taimakon da falasɗinawan su da kansu suka amince da shi ne dangane da sanya amurka a matsayin mai shiga tsakani kuma don warware rikicin ƙasar falasɗinu iran ta yaba da irin kokarin da kasashen masar da qatar suka yi na samar da tsagaita buɗewa juna wuta don rage wahalhalun da falasɗinawa suke ciki tehran ta yi imani kan cewa amurka ce take goyon bayan kasar isra'ila akan duk da asan da sojojin yahudawan suke aikatawa kan falasɗinawa a tsarinta na harkokin waje da kuma a aikace tare da hakan jumhuriyar musulunci ta iran ta yi imani kan cewa amurka ba za ta taɓa zama mai shiga tsakani tare da kwatanta adalci da kuma rashin ɗaukar ɓangare a wannan rikicin ba tunda ta riƙa ta ɗauki ɓangare don haka muna fatan ofishin maga takardar taron ya yi la'akari da wa'annan al'amura wa'anda jihunar musulunci ta iran ta ambata dangane da jawabin bayan taro na kasashen musulmi da aka gudanar a birnin doha na kasar qatar a ranar litinin 15 ga watan satumbar shekara ta 2025 wa'annan su ne dai al'amura da jumhuriyar musulunci ta iran bata amince da su ba a cikin wannan jawabin bayan taro sannan kafin haka jumhuriyar musulunci ta iran ta bayyana wa'annan al'amura tun kimanin shekaru 50 da suka gabata inda bayan kafa jumhuriyar musulunci ta iran shekarar 1979 sai aka kori hamci kasar isra'ila daga tehran sannan aka miƙa wa ƙungiyar plo wacce take wakiltar falastinawa gaba ɗaya a lokacin tsohon ofishin jakadanci mai kasar isra'ila da ke nan birnin tehran sannan tun lokacin ne dai jumhuriyar musulunci ta iran take tallafa falastinawa da abubuwan da suke bukata gwargwadon abin da za ta iya jumhuriyar musulunci ta iran tana taimakawa ƙungiyoyin jihadil islami da hamas da horon soje da kuma tarbiyyantar da mayaka don kare kansu daga yahudawa 'yan mamaya har suka kai ga inda suka kai a hali yanzu har ila yau saboda wannan matsayin da jumhuriyar musulunci ta iran ta ɗauka tun kimanin rabin karni da ya gabata to manya-manyan ƙasashen duniya sun takura mata har sukan fada mata da yaƙi a wani lokaci amurka ta yi ƙoƙarin kifar da jaririyar jumhuriyar musulunci ta iran ita tare da sauran ƙawayenta sun ingiza saddam husaini na ƙasar iraki a lokacin wanda ya ɗora ƙasar iran yaƙi na tsawon shekaru takwas ba tare da samun nasara a kanta ba sannan an ɗora wa ƙasar takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin wannan zamani saboda matsayinta a kan falastinu da kuma hamji ƙasar isra'ila amma sun kasa kaiwa ga manufofinsu har ila hamji ƙasar isra'ila tare da amurka a baya nan sun farwa ƙasar iran da yaƙi na tsawon kwanaki goma sha biyu ba tare da shi ma sun sami nasara a kanta ba yan ta'adda masu samun goyon bayan wa'annan kasashe sun kashe iraniyawa kimanin dubu saba'in a cikin wannan lokacin don haka da yardan allah sai falastinu ta sami 'yancin kanta daga hannun wa'anda suka mamaye ta kuma 'yan mulkin mallaka. masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirya na sharhin Nahajul Balaga wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na Imam Aliyu alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Azizzaki ke fitar mana da darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai a kasance tare da mu. har ila yau dai sheikh azazzaki yana cikin bayani ne kan kalaman amir muminina alaihi salam dangane da aiko annabawa da Allah ya yi ga bayansa. a cikin bayanin da amil muminin Salam ya yi kan wannan batu ya bayyana annabawa a matsayin fiyayyu daga cikin talikai ma'ana mutane ne amma waɗanda allah ya zaɓa kuma fifita su saboda cancantar su da haka domin kuwa Allah baya aiko wani annabi a cikin wata al'umma sai wanda ya kasance mafifici ta dukkan fuskoki da hakan ya haɗa kyawawan halaye da nisantar da aikata munanan ayyuka waɗanda al'umma suke aikatawa wanda hakan ne ya sanya mutane sukan yi shaida kyawawa ga annabawa tun kafin aiko su amma bayan aiko su ne mutane kan samu canjin ra'ayi dangane da su wasu su yi imani da su waɗanda a mafi yawancin lokuta su ne masu ƙaranci sauran mutane kuma su ƙaryata su kafirce da saƙonsu malam zai ci gaba da bayani daga inda ya tsaya. Wasallallahu ala sayidina wa nabiyina wa habibi kulubina wa shafi zunubina Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin tahrin al ma'sumin sima baqiyat al-layl fi ardi sahib al-asr wa zaman aw hunalahu fida. To muna nan dai a ginshiƙi na uku na shika imani. wanda ke shine nubuwa to a baya mun ɗauko bayanai dangane da hikimar aiko annabawa wadda kamar yadda ke anhajul balaga to akwai wani janibi dangane da su annabawan su annabawa mutane ne amma ba kamar sauran ko in su irin mutane ba saboda su ne waɗanda Allah ta'ala ya fifita ya ba su amanan aiko da sako saboda haka ya ahala su ga aikin da ya zaɓe su domin su yi don haka sun bambanta da sauran mutane ta janibobi daban-daban za mu ɗauki wani janibi wanda amirul mumin ya ƙarfafa shi ana a cikin huduba ta 93 na nahajul balaga amirul mumin ya cewa fastawda'ahum fi afdal mustauda wa aqarrahum fi khair mustaqar تناسختهم كرائم aslab ila مطهرات arham kullama مضى minhum salafu قام minhum bidinillahi الله ma'ana fastawda'ahum fi afdalil mustauda ya ajiye su a mafificin ma'ajiya ma'anan ma'ajiya anan shine tsatso na ubanni wato kowane uba ah, wanda ya haifi annabi ya kasance fiyayyen uba ne wa qarrahum fi khair mustaqar ya kuma tabbatar da su a mafificin matabbata ma'ana matabbata anan shine mahaifa wato kuma in ya ciro daga tsatso zuwa mahaifa zai kasance daga mafificin tsatso ne ya zuwa mafi alkhairin mahaifa tanasahathum kara'imul aslabi ma'anan tanasahathum tanaqalathum kara'imul aslabi mafi karimcin tsatso kenan wato tsatso eh, shine ta hanyar uba kenan mafi karimcin ma'ana ubanni ilam abaharatil arham ya zuwa mafi tsarkakan mahaifu wato wannan kamar bayanin bayani wato ana ciran su daga uba zuwa uwa sai su fito wato ainihin daga tsatson uba a kai ga mahaifan uwa sannan kuma annabi ya fito to haka nan tun dama can akwai eh, hasken su wanda ke ciruwa daga uba zuwa uwa a haifi wani sannan kuma daga gare shi ma zuwa wata uwa a haifi wani haka da har a zo ga kowane annabi to kowanne daga cikin waɗannan adamawan ya fito ne daga uba karimi daga kuma uwa tsatsarka ma ba minhum salafun kama minhum bidinillahi khalaf duk lokacin da magabata suka shuɗe daga cikinsu to magada sai su tsaya da addinin Allah daga cikinsu wato lokacin da suka wuce sai a sami magada ba a samun wani lokaci da za a samu babu hujjan Allah kenan a doron ƙasa to don dangane da wannan ne za mu so mu ƙara 'yan bayanai wato don a fahimci abin da amirin yake nufi sosai a cikin ma'anar ba ta amin muminina dukkanin annabawa suna da nasaba mai tsarki ma'ana tun daga nasabar iyayensu har zuwa kansu mutane ne salihai kamar yadda yake ga nasabar mazun Allah sallallahu alaihi wa sallam ga manan da ci gaba bayanin. Batun cewa ta nasu haram kara'imul da din ko kuma batun farko ma batun fassau da ahun fi da mustaza wa karahun fi khair mustaqar yana nufin kenan ainihin ma'ajiyansu na tsatso da matabbatansu na mahaifau duk zaɓaɓɓu ne kamar Allah da Allah ta yake cewa cikin alƙur'ani ko ladhi an shi akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda wannan kalmar mustaqar da mustawda su ne amirul mu'minin alaihi salam anan yi amfani da wayannan kalmomin a cikin maganarsa mai hikima cewa ainihin daga matabbata ma'ajiya daga ma'ajiya zuwa matabbata kai ka ci ainihin an ajiye annabi ne a tsatson wani mutum sannan kuma daga tsatson na aka cire shi zuwa ga mahaifar wata tsatsar kan mace sai aka fito da shi haka ma iyayensa da suka gabata tun daga adamu har zuwa gare shi ta nasatu mukarramul aslab ila mutahharatil arham wato ainihin suna ciruwa daga sulbi mai karimci ya zuwa rahim mai tsarki wato ma'anar tsarki anan tsarki daga zina wato kenan duk cikansu ya'yan aure ne aure kuma sahihi da kulli sahihi wato ma'ana kulli sahihi hatta auren ma dole zama aure ne wadda shari'a ta yarda da shi hatta bai sami wani abin da ya bata shi a lafazi ba ko aka yi ko ta taku da hushubha ba ko kuma auren da yake sahihi a ganin al'adun wasu amma ɓatacce a shari'a musulunci ba a duk cikansu 'ya'ya ne na aure sahihi irin na shari'a kamar yadda aka samu ruwaya ta hanyar ama suka roito cewa amirul mu'minin alaihi salam ya ce ya daga annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi yana cewa dangane da fassaran fadin Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum manzo ya zo muku daga cikinku sai ya ce suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ma'anan min anfusikum nasaban wa sihiran wa hasaba laysa fi abi fi abai min ladun adama safa wato min anfusikum su kuma yana nufin ta fuskacin nasaba nasaba ta wajen uba ke da sihir ta wajen surukuta ke da kuma da hasab kuma ta wajen ɗaukaka kenan na girman gida ya ce laisa fi bai min ladon adama saba babu zina a cikin iyaye na tun daga adam kullu na bi ka duk cikanmu daga aure ne ha kuma suka ce eh, a roto kalbi yana cewa ka tafduli nabi sallallahu alaihi wa alihi hamsu mi'ata um ya ce na rubuta uwaye jami'in uwaye a da hausa da iyaye da akan haɗa har da maza amma a nan umma hata yana nufin uwaye mata in muna iya cewa ko uwanni duk da iya da uwa kai nan ce duk mata ne kuma bahaushe in ya ce uwa yakan mashi jam'i ya ce uwaye amma yana haɗa har da maza to anan yana nufin jam'in uwanni kenan ya ce ya ji rubuta uwayen annabi ɗaya bayan ɗaya har uwa ɗari biyar ya ce fama waje tufi hinna sabahan wala shay'an makana a alaihi ahlul jahiliya ya ce ban sami ko ɗaya daga cikin sun sami zina tarciyin su ba to ai kowace kowace ainihin aure ta yi sahihi ba kuma wani abu na abin da aka san jahiliya suke a kai wato kamar irin auren muharrama ko wani auren da bai cancanta bai sa shari'a duk aure ne ingantacce shi kalbe ke cewa shi ya bincike har uwa ɗari biyar na annabi sallallahu alaihi wa wannan akwai adurrun mansur da ashafa ashafa bita hukukin mustafa na alƙadi iyar wanda yake maka ce wannan an ruwaito ne ne ta hanyar amirul mu'minin daga annabi sallallahu alaihi wa to kuma da yake lokaci yana hararan mu a gurguje za mu tsaya a nan sai idan a gaba za mu dora akan batun tsarkin asali na annabawa insha Allah wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa alihi tahiri ya ذا jalali wal يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام To jama'a masu saurari da wannan sharhi akan kalaman Amirul Muminina alaihi salam daga Sheikh Ibrahim Yakub ya jagoran haka musulunci a Najeriya ne mu kawo karshen shirin na yau. Godiya ta musamman ga Sheikh Ibrahim Yakub azuzaki A madadin waɗanda suka haɗa sautin shirin nake muku fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 9,506,5486 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.